ka yi bismillah ka fara alwala mu kiyaye ka wanke hannunka ka ɗebi na biyu sai ka kuskura baki da shekaruwa a hanci a ƙa'ida a alwala a ƙa'ida ba a sabunta ruwa tsakanin kuskuren baki da shekaruwa a hanci ɗiba ɗaya ne ake sa rabi a baki rabi a hanci bayan ka yi wannan sai ka wanke fiska sai ka wanke hannun dama har zuwa nan gwiwa Kano. fahimtar abu hurairar radiyallahu in ya yi haura kaɗan babu laifi sai ka wanke hagu sannan a wurin shafan kai in an shafi kai ba a sake taɓa ruwa ake shafan kunne saboda al'uzunani minar ra'as kana shafan kai ba za ka sake taɓa ruwa ba sai ka sa hannun a kunna ba a sabunta ruwa sai ka je ka wanke kafa a wurin wanke kafa mafi ƙanƙanta ka wanke zuwa mai zuwa idan sawu amma in ya haura haka bisa ga fahimtar abu hurairar allah ya kara masa yadda ya halatta bayan ka kammala alwala to sai ka karanta waɗannan addu'o'i guda uku da za mu yi su ɗaya bayan ɗaya yaran ma mu yi ɗaya sai mu yi na biyu sai mu yi na uku tukunna bayan an fassara insha Allah ashhadu an la ilaha wahdahu la sharika la ashhadu na'am biyawan farko shi kadai zai yi na biyu ne sai mu bi shi a kiyaye أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله na'am a wannan babi in an kammala alwala addu'o'i da ake guda uku ne na farkon shine kana kammala alwala abinda ake wankewa na karshe alwala shine kafar hagu kaga kenan muna da zikiri biyu alwala na farko bismillah na biyu na kammalawa a magana mafi inganci babu wani zikiri da ake a cikin alwala amma da gaskiya da muka dace muna karatun allo aran ma kayi tsangaya gidansu ma tsangaya ne to a nan ka kafe da gidanmu ba tsangaya ba ne amma makwabtanmu akwai tsangayoyi da dama ah, muna tsangaya an koya mana a lokacin da muke in kana wanke fiska sai ka yi in na atai na kalkausar fasal rabi kawai har hannun dama fa amma man utiya kitaba hu bi yaminihi in ana yanke hagu fa amma man utiya kitaba hu wa ra'a zaharihi ko to haka ake hadi ne magabatan mu suka yi Allah ya gafarta musu ya ji kansu ya ba su ladan su amma da kusan duk wata gaba ya ta'allaka da ina ka zauna akwai addu'ar da ake a wajen wanke gaba kuma gaskiya ta Allah da na koyi wannan na sha wahala gabanin daina don na zama kamar wani auto drive ne daga na a fika je na kalkausar ina wanke ka san ka ba haushe yace wai sabo turken amma ni ba baba <laughs> ba baba bane kawai sabo turken almajiri gaban da haka eh, wannan ba za mu shirya da ku ba <laughs> amin so ana kammala kafar wanke hagu sai a ce ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan abuduhu wa rasulu. wannan hadisi ne na ibnu amir al-juhani radiyallahu an riwaya ne na muslim a littafin farko hadisi na 209 manzo Allah ya ce sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wahadahu shi kadai ne la sharika la bai da abokin tarayya wa ashhadu ina shaidawa anna muhammadan lalle annabi muhammad abuduhu sa ne wa rasuluhu kuma manzansa ne abuduhu sa ne amma wannan ko zaman mu a tsangaya ba iya cewa annabi bawa saboda malamanmu na tsangaya Allah ya gafarta musu ya ji kansu saboda tsabar girmama fiyayyen halta ba su iya cewa bawa amma kuma qur'ani ya kira shi da bawa subhanallazi asra bi abdihi alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba ayoyin farko a isra'i da kahafi amma bambancin mu da shi ita ce ayar karshe a cikin suratul kahafi shine me qul inna ma ana basharun mithlukum bambancin mu yuha ilayya shi ana masa wahayi mu ba a mana don haka shi annabi ne manzo ne cikamakin annabawa ne shugaban annabawa ne shugaban manzanni ne duk duniya babu dan adam da ya kai shi daraja tun daga halittan farkon duniya har karshe ba wanda zai kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daraja shi yasa muke ce Allah ya sa mu a damshin sa sallallahu alaihi wa sallam bambancin mu da shi dan adam ne amma mu ba annaba bane shi annabi ne mu ba manzanni bane shi manzo ne shi shugaban annaba da manzai ne mu ba shugabannin su bane shi cikamakin su ne mu ba cikamakin su bane shi yana cikin ulul azmi na rasul mu ba ma ciki shi yana da tabbas mu ko muna lalime a cikin haske ba a duhu ba kaga wuraren da muka bambanta kenan ko daga cikin manya-manyan wurare da muka bambanta da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin